ina so a gyara ƙasa mahaifina mutum ne da yake neman gyara ƙasa to ni ba zan tsaya ina nan a halaka mun iyali ba akan gaskiya kuma akan taimakon mutane to abin da ya zo faru sai daga na mutane suna fara harbi sai na samu ba da ta fara gudu na shiga git. in hotel din na fita sai na ga sojoji da yawa a waje kuma karfe kuma kutuna karfe uku na dare suka babu wanda ya kira mu muna nan ƙasa tun ina ƙasa tun june last year na dawo daga makaranta makaranta na sura course shida an gama sura semester ɗaya an gama amma yanzu ban da an an tsaye da makaranta na an tsayar da makaranta na an tsaye mun da kuma a rayuwa na banda zaman lafiya kuma a takaice faisal daga da ka shiga motar ka rufe ya kai da na shiga motar da na rufe kawai ina ganin harbin nan sun sa musu bas na shige gate din sai sai na nemo hanyar guduwa saboda kai kai na la'in sun cewa zan rayu sai na ga motoci waɗanda ba na sojoji ba ne private vehicles na gansu a waje guda uku da wasu sojojin kuma dukkan sun sa masu ina ta tsaron abin nan na ce wannan abun ga ka'ida bai kamata a yi haka ba saboda babu wanda ya yi inviting ina da inda an yi inviting ina eh, eh, eh, kafin rana da na je amma an zo ƙarfi uku to dole an hankali ta tashi da na fa ina cikin tafiya suna harbi suna bina suna harbi suna bina to kai haka ne fesal ina bindigar ka ko dai dama baka da bindiga ban da bindiga wallahi na rantse zan iya rantsuwa da komai duniya ban da bindiga har yau su zo su nuna su zo su wanda suka yi sharrin su zo su nuna bindigan an ce an yi forensic report akwai forensic report a kawo bindigan a gatta daga nan eh ina ji a kawo bindigan a gatta kuma suna da fingerprint ina kuma akwai video coverage na hotel din nan ban san ko wani ya je ya je ya irin mutanen sun je sun je sun sami sun goge ba sani ba amma hotel din nan akwai shaidu akwai shaidu harbi kawai suka fara daga nan ina kano da aka rika harbin ka daga nan kawai shiga gid ne na fita na fahar neman mafita suna bina motoci uku wani hilux fari ban manta dukkan su farare su kuma eh, da hilux daya nisan biyu daya a haguna daya a damana daya a bayana to mota na bulletproof ina ni ina da ina nan na damu me zai faru da mahaifina na da ko me zai faru ne amma ni abin da ke kai na mahaifina to sai yanzu da naga ga inda suke harbi sai na ce to faisal muta wayannan motocin ba za ka samu ka je ka kai ka tabbata na na ka na tsira ba in har motocin nan suna to tun da karfin nauyin mota na tun da bulletproof ce na samu na tuttokar motocinsu na tuttokar motocinsu na ci gaba amma a wannan lokacin sarga sun harba tayata to ina nan ina lallaba ina tafiya duk da haka ina gudu gari na wayewa an yi awa uku zuwa hudu suna bina in bi masu ba a cikin utaku abuja hmm. awa uku hudu suna bina suna harbi kuma duk ba su same ka ba duk ba su same ni ba sai da na zo na samu na hau babban hanyar cikin jami'in saboda loko loko muke ta yi saboda in samu a kwatata da eh, in da daga daga ina hawa babban hanya sai ga wani mutanen ya zo daga ɗayan ɓangaren yana zuwa kamar one way zai zo zai same ni motan babu police jiki babu kowane abin eh, nuna cewa motar na eh, ko polis ce ko na wani ko hukuma ce babu ita kawai sai motar ya harbi zuwa injinina to wannan motar bulletproof ce kowane irin motar kowane irin harbin da za a yi ya shiga wannan motar daga binciken da na yi ba karamin bindiga ba ce kuma ba a amfani da ita wa civilian kuma ni na san cewa a ɗan nigeria ni ba ɗan boko haram ba ni ba ni ni ɗan makaranta ne babu abin da ya haɗa ni ban taɓa aiki da gwamnati ba babu abin da ya haɗa da wannan babu abin da ya haɗa da wannan a faisal ba mu labari ita wannan motan ta so ku yi karo ne motan ba su ta yi mai karo ba harbi kawai ta yi tana harbi yau motan tana nan shaida ita ma harbi kawai suka yi shi nan motan ya ya shiga inji to duk yanzu inda a ce irin motan can in ta harba motan da ba bulletproof ba motan nan bindiga za ta yi kuma kowa a ciki zai tafi hmm. to ya tsayar da motar ya tsayar da motar sai ga sun zo sun zagaye ni suna harbi duk da motar na tsaye mutane kun yi awa uku hudu kun zo a cikin kayan soja kun kai awa uku kuna harbin mota ni da na san cewa soja yana sojan gaskiya yana ganin yana ganin bulletproof mota daga nesa ya sata ba sai an gaya mishi ba ba sai an gaya mishi ba to soja zai awa uku yana harbi ya ga cewa ba ka shiga ba kana ganin ba sojoji bane kina ni a ganin ba sojoji bane saboda mm. akan mm. an gaya wa al'umma DSS ce kuma ni na san cewa soja baya da ikon ya zo ya ya kama civilian ba ba aikinsa ba ke faisal dai kana ganin wasu mutane ne daban kawai suka zo don su kawo muku hari an zo a zo a kawo eh, sun zo su kawo mana hari sabida sirrin da mahaifina yake da akan inda ake cutan al'umman 'yan najeriya faisal faɗa min daga wannan ya kai ka fito daga motar to ina cikin motar mutanen nan sai suka ce mun suna nan suna harbi suna harbi suna harbi to motar ta tsaya suna harbi suna harbi suna harbi suna gura amfani da bilogi su buga eh, eh, hannun kofin ma har da amfani da abun wani abin ihu suna ce mu wai ai za su kona mota wai za su kunna ta kan wuta na ce to tunda mutum bulletproof ce akwai abun sarin cikin ta akwai microphone sai na danna sai nake musu su kunna ba zan fita daga motar ba abin na gaya musu kenan sai daga nan suna suka su ƙara fara harbi sai da wani ya yi ihu na ji shi ya ce ku daina harbi motar nan bulletproof ce to kun yi awa uku kuna bina kuna hari ba ku gane cewa bulletproof ba ce sai da motar ta tsaya bayan kun harbi bullet ta fi ɗari da hamsin kuri da ɗari biyu ba ta shiga ba ni yaro ne ni ɗan ƙaramin yaro ne ni ɗan ƙaramin yaro ne ni ba aljini mai ba zan iya bacci da irin wani. daga nan ya suka yi da kai? daga nan suka yi su lallabe ni na na ƙara tambayar su aidi na ƙara mai su abubuwa wannan bayan sun wannan bayan sun gama tattalin ina ne suna ce min ga abin da su ga abin da su ga abin da su ni ina cikin mota ina da shi ta wannan lokacin gari ya fara wayewa bayan sojoji sun tafi sai ga su da ke wurin suke ce suka suka fara lallabani da suka fara lallabani a lokacin na riga na yi litti mahaifina yana hannunsu sai suka ce min ga mahaifina nan sai suka ce min to a jikin motar akwai inda na kan motar sosai akwai inda zan iya dan kaɗan zai dan rami dan kadan zan ji ka zan ji abin da yake fara saboda ita bullet mota glass ɗinta kauri gare ta so kauri gare ta to na samu dan lokacin dan in ji abin da wannan saboda ni da mahaifina muna da wani eh, ganewa da juna wanda mahaifina ba sai ya gaya mun cewa gashi gashi ba daga jin inda daga jin inda zai faɗa kuma mai zai faɗa na san me yake nufi amma akan wannan wayan mahaifina ya ce min faisal ka buɗe mota ka suko ka bisu to mahaifina ya faɗa kuma daga inda ya faɗa da inda muke gane juna ina wurin akwai sanda akwai wani sal da aka kai ni suka ji suka kai ni wani sel suka ce wai a cikin sel din na ga sanda suka yi signing suna na auren sunan da suka rubuta salihu hassan ba suna na aka rubuta ba suna na faisal abdulrashid maina salihu hassan aka rubuta to me yasa to haka kana gaba kai ma ake nema ba kenan ina ganin ni lissafin da na zo ne saboda na san me yake kasa kan al'amarin babana mahaifina na san gaskiyarta ina da hujja da komai na san gaskiyarta mahaifina na da hujja da komai su da ilimin wannan da ilimin constitution in nigeria da ilimin ka'ida na san abubuwan da ya kamata da abubuwan da ba su kamata su su ba to ga nan muna hannu sai ku sa sunana inda eh, sunana ainihin sunana don haka kai dai kana ga lokacin tun da ba ka bane da kai baka ba kai bane ake mm, nema ba ni ake nema ba amma dai an ɗauki na an sani cikin sai abinda zan so 'yan najeriya su fahimta game da ke da mahaifinka faisal shin kai kana ganin mahaifinka mai gaskiya ne mahaifina mai gaskiya ne kuma ni ko ni ina da hujja ina da takardu ina da video ina da recording ina da messages wanda ba za a iya wanda ba za a iya reject musu ba ctc certified true copy da shaidu da komai da yake nuna gasken mahaifina duk wannan kudin da ake faɗa cewa mahaifinka ya sace ba haka bane ba haka bane ba haka bane to kai ma yana cewa kana da kashe kudi ai to akwai abubuwa uku da suka fara ranar da aka fara kai ni kotu a ranar oktoba 25 akwai abin da suka fara suka ce bayan wannan na yi pleading na ce ni i'm not da aka zo da aka fara kawo witnesses sai aka faɗa wani abu aka ce wai ai biliyan uku ta bita akawunti na suna faɗan wannan daɗi na ji saboda allah ba zalafin ba wasa wajen daɗi na ji don a cikin ga akwai statement ina biliyan uku kuma sun ce biliyan uku in wai ya je tsa ya je treasury to in dai account din ya bi ta na ya je treasury to ni kai ai tambayan me yasa ya zo wuri na ne amma dai ya dai je kasa mai ya dai je treasury to bai sa ta ba kuma suka suka ce wai ina da biliyan sha bakwai a cikin account ina inda ce ina da biliyan sha bakwai a cikin account ɗina yau ba zan dinga shan wannan wahalan ba yanzu faisal kai kai kama da mai shan wahala ba kowa zai san wahalan da nake sha ba ba kowa zai san wahalan da ya sha ba yanzu inda nake na rame fiye da ake tsammani na shanye ga hannuna nan kalle da gano mu gani nuna wa kamar ga hannuna nan eh. ga jiki ga jikina nan ga ga tabo nan jikina ga jikina nan ga a faisal mu ga hannun da ya tukuna na ga wasu shati shati a jikin hannun na kai wannan shati na mene ne wannan shati eh. sun yi da ni kuma ka zauna mm. ah, da wannan shati da shi duk yana hadda duka ragowar ciwon ke nan akwai wannan a kafa na ga ta mai salo abin da ake cewa duka labarin da yake yaduwa a kasa irin sangartaccen yaro nan ne kai wanda in ka samu kuɗi ba ka jin tsoron su za ka iya kashe ko miliyan nawa ne me za ka faɗa mutane masu wannan tunani a je a nemo duk wanda na sani a je kuma da a duba mutanen da na sani na saboda tsaro na ina zama dubai ina zuwa makaranta kuma result ina first a a first class zan fito kuma inda a ce ina yin wannan da yau sun nuna da yau an nuna cewa dan abdashi mai dan kashe kudi ne amma inda mahaifina ya girma da ni ya girma da ni in dinga tattali saboda nan gaba to duk wanda yake tunanin na sace kuɗi kuri ina kashe kuɗi ya zo ya same ni inda a ce ina kashe kuɗi ko ina za a samu shaidu dabbai kuma ban da wannan da da ma a ce ina amfani da waya mai kyau ga kalla waya na ga wannan dalilin da nake amfani da ita don rayuwa na yanzu haka I'm in danger ana neman rayuwa na yanzu haka a yanzu haka kana nufi akwai wanda suke bin ka kenan ko jiya an kawo mun hari na gudu kwana uku da ya wuce an kai mun hari na gudu ba mu labari na mahaifin kai yanzu yanzu mahaifina na tabbata ya ɓoye sabida in mutanen nan sun same shi halka shi za a yi to kai yana kake da zama ko kai ba ka son kai ma ka faɗi da kake inda abin da yake faruwa ba na ma zama saboda ne ba zan iya yadda da kowa ba ba zan iya yadda da ko ina ba don na ga cewa tun da har ga eh, hukumar ke mun haka to wa zan yadda da yawa to a takaice faisal na san mutane na gaya maka gaskiyar magana duk labarun da suka yadu kace ce dai bindiga babu kai aka harba ba ta baka taba harbin kowa da bindiga ba na biyu ka mahaifinka yana da gaskiya yan bincika bai sace waɗannan biliyoyin da ake magana ba ka ce kai kanka kai ma ba ka riƙa kwasar kuɗi kana cika mota kana yawo kana abin da ka ga dama ba eh. faɗa wa mutane cewa tabbas abin da kake faɗan nan haka ne don su fahimce ka na yi alkawari tsakanina tsakanina tsakanin zuciyana da ni da Allah wannan alkawari wa al'umman ƙasa 'yan ƙasar Najeriya wannan ina da shaida shaidu ba ɗaya ba biyu ba kuma shaidun nan in an duba a cikin takardun gwamnati akwai hadda videos akwai takardu komai wanda ya ma nuna cewa mahaifina ma bai ma ba a taba bai taba zama signatory bai taba zama signatory na kowane account ba ko na ita ex eh, fashion fantastic kuma ni inda a ce ina kashe kuɗi ina yawo ina walawa da an ganna a cikin gari ga 'ya'yan nan 'yan masu kuɗin nan kullum ana jin su kan hanya cikin manyan motoci inda a ce ina eh, kashe kuɗin nan ne da yau bana yau ina cikin kamri ce dalilin me nake cikin kamri nan bulletproof ce wannan motan ko shi ma wannan motan ba mahaifina sai ba kyauta aka ɗauka aka ba shi saboda aikin da ya yi lokacin gwamnatin jonathan shi kenan ah, faisal idan akwai wasu tambayoyi eh, ina ji kuma inda a ce ina da kudaden nan ina da abubuwan nan da na je na samo wata motar bulletproof na siyeta ta kuma da na samu hanya na da na gudu da kasin nan saboda yanzu haka ana nan ana bin rayuwa na ana bin rayuwar mahaifiyata da ƙanwata da babana yanzu haka yanzu haka wai fasil na gidajen da ake labari kuke da su ko ta ina arewa nan to yanzu akwai girma a kado nan gidanmu ne akwai girma a kado sai kuma sai akwai gidanmu akwai mamana a nan kado sai kuma sai akwai gidan gado to sun to sun je sun fenta kan gidan gado za a iya zuwa a je a duba ambassador abdullahi aliyu maina mahaifin babana kenan za a duba gidan shi a duba takaddun gidan shi takaddun gidansu za a gani kuma za a zo za a gani da shaidu gidan gado ne kuma akwai mutane inda muke zama kafin duk hainan ta fara haya muke zama daga farko haya muke zama su muka tashi muka bar gidan sai aka zo aka zo ana finta gidajen mutane an ce namu ne mutanen yanzu an kulle wa mutane gida ba su komai ba an kulle musu gida an ce wai namu ne ga mutanen suna nan suna yin complain aje duk kowane gidan da suka ce namuni su kawo proofs